assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai girma mataimakin gwamnan jihar sokoto alhaji muhammadu munir danya yau wannan tawaga da ta kawo ziyara da canfa a nan gidan gwamnatin jihar sokoto kuma ran kai da ne kai ne kan kakakar wannan tawaga muna addu'a Allah ya kara rayuwarka albarka a ƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar jama'atu zalar bid'a wai ga da suna na tarayya najeriya baki daya kuma shugaban ƙungiyar haɗin kan ahalus suna da kungiyar ahalus suna da muke da su a afirka ta yamma ƙungiyar da ake cewa league of ahalus suna wani jama'a for west africa fadilatu sheikh imam a dr abdullahi balalam shi ne da kansa ya jagoranci wasu daga cikin manya-manyan 'yan majalisarsa kuma shugabanni na jihar sokoto na wannan kungiya mai albarka suka rufo masa baya domin zuwa ya jajanta mana mu jajanta wa kanmu da kanmu mu taya juna alhini na abubuwan da suke faruwa na rashin tsaro a wannan ƙasa babu wani wuri da za mu ce ya tsira ɗari bisa ɗari amma dai daga wuraren da abin ya kamari akwai waɗannan jihohi na kuma jihohin da su muke takama da su muke alfahari da su tun daga jihar kebbi jihar sokoto jihar zamfara jihar katsina jihar niger waɗannan jihohi na daga jihohin da musulman najeriya ke tinkaho da su kuma sai zama wannan jarabawa ta auka waɗannan jihohi wanda ya sa shugaba yadda ya kamata ya taso da kansa ya kuma zagaya waɗannan jihohi ya ga shugabanni waɗanda su allah ya ɗora wa nauyin al'umma ya taya su alhini da jaji na waɗannan abubuwa da ke faruwa da kuma addu'o'i na musamman domin neman allah maɗaukin sarki ya kawo sauƙi waɗannan musibu da kuma wa'azuzzuka na wayar da kan al'umma cewa irin wannan musifa in ta zo to a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki a nemi taimakon shi domin abin ya kai ga la haula wala quwwata illa billah da kuma ƙara tunatar da shugabanni a dukkan matakai na sauke nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora musu musamman irin wannan yanayi kuma jiya shugaba ya jagoranta an gabatar da gagarumin wa'azi da daddare a nan sakwato a rijiyar shehu inda dubban jama'a daban da allah ba wanda ya san adadin su sun halarci wannan wa'azi an yi addu'o'i an yi fatan alkhairi wannan jiha da shi mai kurma gwamnan jiha allah madaukin sarki ya kara masa jagoranci da ko abokan aikinsa da kuke taimaka masa a kowane lokaci tare da shugaba kamar da na ambata akwai shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu zatul bida wa imamatu suna na tarayyar najeriya fadilatu sheikh a ibrahim jalo jalibu ranka da ne jalo muna ce masa dan madina da digirinsa na farko da digiri na biyu da phd na shi duka ya yi su a madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam can kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shabaki dr ibrahim jalo jalingo kuma shi ne darakta mai lura da dukkan masarautar ƙungiyar izara da ke najeriya rangar da har nan gidan gwamnati domin na gidan gwamnati ba na izara ne dr ibrahim jalo jalingo babban shehu malami ne marubuci ya wallafa littattafai wasu an buga wasu ba buga ba wanda wataƙila shi ma sai ya koma ya duba iska mai gana adadinsu a harshen larabci da harshen hausa wasu rubutu na zube wasu rubutu na wake kuma dokta a mataki na jiha shi ne shugaban kungiyar izala ta jiha taraba kullum addu'a muke yi allah madaukin sarki masa jagoranci daga nan kusa da dokta sai wani shehu malami kuma ɗan gida don ya taɓa rike shugaban majalisar malamai da tsohuwar jihar sokoto tun tana haɗe da kebbi da zamfara da sokoto suka dunkule guri guda ya jagoranci majalisar malamai a wancan lokaci a yanzu kuma shi ne babban darakta mai lura da warfaya ko wani tallafi da wani taimako da jin kai da kungiyar izala za ta yi a ƙarƙashin ofishin sa'idi ranka da dai ma wani lamba na izala duniya ta masa ɗaurin tonton ta kulle shi ta sama ta kulle shi ta ƙasa ko duniya ta yi masa atishawar tsiya ana buƙatar a kawo masa agaji to ta ofishin sai kalubu ya kaura ta da ake kawo wannan agaji babban shehu malami ne matafsir alƙur'ani, mai girma masanin fiqh malikiya irin su da suka saura mana a wannan ƙasa, ba su da yawa Allah ya ce gaba da tsare mana su ya dora mana da su ya excellence kusa da shi ga wani nan a cikin uniform da alman kusa da bishiyar da biyu da jan damara da jan hula babban darakta na majalisar agaji ta kungiyar da zana ta tarayyar najeriya kenan duk dan agajin da ke najeriya a ƙarshen ofishin sai yake kuma yau excellency zai burge ka idan na ce maka yi sai engineer by profession civil engineer ne wanda har yanzu ana nan ana bugawa tun yana karami yi wannan gwagwarmayar har yanzu na fahimci tsufa ya fara cewa assalamu alaikum tun da shi ne cewa alaikum salam kusa da darakta yau excellency sai wani babban shehu malami kuma na gida Allah ya sa wa mana abokan giro ba wani jihar Sokoto ran gida ne dan an ce abu ya shafi jihar Sokoto to ba da gida giro rauci yake sai ya ga abin da ya tura guzu da ne shi ka abokan giro a rubutu shi ne ciyaman na wakil committee da kungiyar izala ta Najeriya gaba daya duba a kasa da ake yi ofishinsa ne yake shirya shi sannan muna ce masa ambasada saboda biliyoci hudodin kungiyar izala a Najeriya da sauran kasashe na waje da makwabta ta hanyar malam abokan giro a gida faman babata daga nan kusa da shi sai mai gida shugaban izala na jihar sokoto alhaji muhammad awar romo honorable commissioner kuma dan galadima allah ya ta jira daga nan kusa da shugaban kungiyar izala na jihar sokoto sai ya yanzu darakta na education na ƙungiyar izana ta ƙasa dr ibrahim abdullahi rijiyar lemo dr gadade ya yi karatu shi ma a kasa mai tsarki can yi first degree can yi masters can yi phd kuma kan education kuma da first class ya fita wanda ya sa shugaba ya ɗauko shi ya ba shi sakatare na kwamitin ilimi akwai chairman na kwamitin din farfesa abdullahi sale pakistan daga kano ana nan ana ta yi hata university da kungiyar ke yi duka kashin ofishin sake gudanar da shi daga nan kusa da shi sai wani matashi malami baka ne kuma shi ne mc da kungiyar zara ta kasa baki daya duk da za mu yi wa'azi shi ke kula da podium sannan babban malami ne mai wa'azi nan ba ne a wakin committee memba ne a da'awa committee memba ne a protocol committee sheikh abdulbasir isa unguwar mai kawo aka ce kuma akwai masu gidan da manya-manyan gobirawa a cikin wani majalisa idan ka ga kamar ɗakin nan to amma a ga kai ba domin ka kara farashi to daga nan kusa da sheikh abdulbasir sai alaran ma mahaddacin alkur'ani mai girma mataimakin shugaban majalisar alaramomi da kungiyar Izana, wanda a ƙarƙashin ofisinsu akwai mahaddacin alkur'ani sama da ɗari biyar da suke fafatawa a wannan ƙasa kuma kwamishina turu a spain ta jihar kano kwanan mai girma gwamnan jihar kano ya ba shi matsayi na kwamishina domin ya ba da gudunmawa a harkar education da ilimi a jihar kano alarama ahmad ibrahim suleiman kano to daga nan kusa da shi sai dan gida shugaban majalisar malamai na jihar sokoto shek mai dan shagari abu da zai baka sha'awa duk najeriya ba mu samu inda shugaban izala allah ya haɗa kansa da shugaban malamai ba a mataki na ƙasa ba a mataki na jiha kamar shugaban izala sokoto da shugaban malamai sokoto duk inda za ka su a duniya tare suke ko kaya za su sa kara ne suke sawa ya sa haka yanzu masu sa ashi kuma ka kalli hular da suka sa sannan bukar layi layi Yau, kuma ba ma ana rama ne wani abin da zai baka shawarar kai dade abin ko ko isdan ne ko ya aka yi masa ba in suka tsaya tsawon su ɗin kama an ja da ruwa wanda yana kara gwada shi da Allah yake ta hana abubuwa daga nan kusa da shugaban malamai sai wani alarama ma da ci alkurani mai girma shiga majalisar alarmomi ta jihar ne shine ma awal unguwar mai kawo kankara lokal gamman daga can jihar katsina su ma suna daga wuraren da suke ta fama da wannan fitina muna fata allah madaukakin sarki ya yi daga can ba sauran yan agaji ne masu kamara wasu a mataki na ƙasa wasu a mataki na jiha wasu da jan hula wasu da hula bulu amma dai yawanci za a ga almakashi abin da yake nuna cewa an shiga mataki na general a harkar agaji to muna addu'a duka Allah ya musu albarka ya kuma kara mana karfin gwiwa sai protocol na kungiya na ƙasa wanda yake Alhaji Aliyu Jamfalan daga ainihin Zaria a jihar Katsina abin nan jihar Kaduna wani abin ban sha'awa da kai da dai ko zan ne na Sheikh Abubakar Imam Ikara tsohon mataimakin shugaban kungiya na ƙasa da allah ya warasuwa tare ake ta fafatawa ake bada gudunmuwa matashi ne haziki jarumi masanin kwamfuta software analyst abubuwa da yawa da duka allah ya masa nema da su da girma gwamnan jiha abin da mataimakin gwamnan jiha nan zan takaita domin a gayyaci shugaban kungiyar zala na kasa madugu uban tafiya ya sanar da mu kuma ya sanar da kai da manya-manyan jami'ai da mukarrabai na gwamnati masu albarka da ake ta kici-kici a wannan jiha a ga cewa an da jaki daga cikin duma muna addu'a duka Allah ya masu albarka da mu saurari sakon da shugaba yake tafi da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin mai girma mataimakin gwamnan jihar sokoto azmunir muhammad munir iya da sauran tawaga na gwamnati da muka same ka da sauran shugabanni na wannan kungiya ta jama'a zara ta bid'a min da'wati sunna ta tarayyar Najeriya ina farawa da gaisuwar cikin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan haduwa mai albarka wannan ziyara na zumunci ziyara ta girmamawa ziyara don ta'aziyya da nuna alhini da nuna damuwarmu abin da ya same mu domin jihar sokoto jiha ce ta daula ta usmaniya wanda duk musulmi daga nan arewa ya san asalin yadda gugurman addinin musulunci da karantarwa da yada sunna ya faru ne daga nan sokoto saboda haka duk lokacin da wani abu ya shafi sokoto ko ina muke sai mun ji tamkar kamar abin ya faru da mu inda duk muke mu haka manzon Allah su da amincin Allah su tabbata gare shi da karantar da mu al'amarin musulmi duk inda suke wanda duk bai damu da shi ba to baya cikin al'umma musulmi ba ma nan ba duk duniya inda musulmi yake in ya samu damuwa ka ji damuwar ka ba kai sa in ya samu murna da farin ciki ka ji kana ciya shi murna da farin ciki in ba ka da abin da za ka iya yi ka yi mishi addu'a inda yake Da wannan jiha ta shiga cikin jarabawa daban-daban an yi gobara a babban kasuwa an yi a kasuwa na karas an yi a kasuwa na yan gwari bayan kasara na dukiya an kuma shiga zaman ɗarɗar da 'yan ta'adda suka rika kashe mutane babu gaira babu dalili dole idan irin wannan ya faru a zo a bawa al'umma haƙuri a jajanta musu nuna musu tausayawa mun sani ba abin da zai faru sai da ilimin Allah kaddara ce sai ta faru to amma duk lokacin da ya faru to ana so shi yasa na yi wa mutumin da aka mishi mutuwa aka mishi aziya, sai ya samu sanyi a cikin ransa mutumin da ba shi da lafiya idan aka zo aka gaishe shi sai ya ji daɗi yasa manzo Allah yake a yawaita zuwa wurin marasa lafiya ana nuna musu tausayi musamman mutumin da kake kallo yana da wani kima da daraja a idonka to duk lokacin da ka zo mishi ziyara a lokacin da shiga damuwa sai ya a cikin kashi ɗari na damuwa kusan kashi saba'in ko tamanin Allah ya yi mishi kullum na kan buga wani misali da marigayi lamilon adamawa a can jihar wajen jihar ya kan wuce kan hanya da je gonarsa unofficial in ya fito ba official tafiya ba kan hanya kan ga wani bawan Allah da yake traffic yana ba da hanya wannan ya zo ya bashi wannan ya zai wuce sai aka in ga zo da ya zo wuce wato yakan gane motar lamin sai ya kwanta har ƙasa yana jinjina yana gaisuwa yana nuna girmamawa da martaba sai aka yi kamar sati guda lamin da ya zo wucewa baya da mana ba ma sai ya fakin motar sai ya sa dogari ya je a tambaya wai ina labarin wannan traffic da kullum mun zo cewa sai ya mana gaisuwa yau sati guda ban ga alamar gaisuwa sai aka ce mai ba ai ba shi da lafiya rashin lafiya ya yi a kwanci don adama shine shugaban sarakuna na jihar adama sai ya ce wa direba a wuce zuwa gidan wannan bawan allah da yake mana irin wannan martaba da mutuntawa ku kai ne jiyar da shi saboda haka aka kama hanya sai zuwa gidan wannan talaka wanda laminu bai taba tsayawa ba iyaka ya daga mishi hannu wuce lungu ne da hanyar moto ma da kirki ya tafi da motarsa har zuwa wuri aka yi fadi gidan bai da zauri ballantana falon da zai iya sauka ya kaɗi laminu aka shiga aka yi sallama yana kwance ko tashi bai aka ce mishi gane martaba laminu adamawa ya zo gaishe da ya ce ni ya ce a bani aka ce kai saboda ya lura kullum ka zo cewa ya zo cewa sai ka yi suwa na jinjina da martabawa da girma saboda haka sai kashe duka lamin da ya sauko daga moto ya zo aka bude gidan ya shiga yana shiga da ya gan shi kawai sai ya faɗi yana kuka yana babu mutubi mutubi ba. ana baba na tuba na tuba yau na warke yau na warke yana ba mai Allah baka lafiya Allah baka lafiya ka san abin da kake yi muna jin daɗin sa muna godiya shi yasa da aka ce ba ka da lafiya na to mu zo mu kashe daga lokacin da lafiyar ya zo a lokacin sun ce ko tashi da amma tun daga ranar ya warke da sake kwanciya daga nan da ya ce to gidan nan da na gani bai kamata a ce ni ko na zo gida na ga talaka na irin wannan gida ba sai na gina wani gida gina gida kuma aka sake kawo mota daga bashi kenan wannan makasudin shi ne inda nake so a gane duk lokacin da kuke da wata alaƙa da wani komai kasancinsa to a rika kulawa da su hidimar da suke yi wa al'umma suke nunawa girmawa ga shugabanni to shugabanni su san da su in wani abu ya faru da su su nuna musu tausayi su jajanta musu su nuna alheri to ballantana wannan jiha da ke dauke da dimbin al'umma musulmi da dimbin ahalus sunna waɗanda muke musu jagoranci da ku kuma kuke musu jagoranci a nan jiha da kuma alaƙa kyakkyawa da ke tsakaninmu da shi mai girma gauna tun kafin ya zama gauna aminin mu ne akwai alaƙa mai kyau tsakaninmu saboda haka kuma kasancewarsu a mulki bai canja shi daga mu'amalar da yake mana da kyau saboda haka ya kamata duk lokacin da wani abu ya faru a jiharsa ko yana nan ko baya nan mu zo don mu nuna tausaya shi yasa ko gaya mishi ba kai ba domin ɗauka gida muke so sai da muka zo kefi sai na bari mu gauya ce to fa gamu nan an jima za mu shiga gogo ya ce gida nake so ku za mu zo gida ya yi da ya ce to gashi ko ba na ce ko ba ka nan na san za a karɓi masu kuɗi ya ce an gama sai dai kuma ba a yi sa ba deputy gwamna ma baya amma duk inda yake sai na kwakwaro shi ni ina waje ne da a ce ina gida ne ma da na yanke na zo na kan saboda haka shi ya san da ya nemo deputy gwamna aka yi magana shi ma ya yanke abin da yake saboda ya girmama mu ya taho ba jirgi a nemi yadda za a yi a za a yi mu ma ya kamata a ce mu wuce muka ce mu dai a kuri sai mun ga mun ga zuwan shi mai girma da bayan alaƙa da wannan gwamnati ba kyakkyawar alaƙa wannan ƙungiya da mai alfarma sarki musu wanda matsayin shi na jagora uba ne ga dukkan ƙungiyoyin addinin musulunci ballantana irin kyakkyawar mu'amala da shi mai alfarma yake da mu a matsayin mana 'yan majalisar saurin ba da shawara akan harkokin addini saboda haka shi ma ya cancanci mu zo mu yi jinjina mu yi fatan alheri mu jajanta mu nuna alherinmu ga waɗannan iyaye waɗannan kuma shugabanni na wannan al'umma na wannan jiha shi yasa muka yi tattaki wadannan wannan ƙungiya mu zo mu jajanta kuma mu yi addu'a Allah ɗaukakin sarki ya maganin wannan bijin Allah ɗaukakin sarki ya ƙara taimako kuma babu shakka Allah da kansa cikin Qur'ani ya ce za mu jarrabi al'umma Wala ولنبلونكم min al-amwali wal-anfusi من thamarati wa bashir as-sabirin الصابرين نعم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون saboda haka Qur'ani ya ba labari ta kada duk da yake komai jin daɗin ka sai an jarabe Allah ya jarabe annabawa ya jarabe mutanen kirki kuma idan Allah na ƙaunar ka sai ya jaraba ka don a tabbatar da imanin ka dama da yaddanka da Allah da dogaron ka da Allah gaskiya ne gashi Allah ya jarabe ka shi yasa jiya aka yi wa'azi aka ƙara jan hankalin talakawa da al'umma karanta musu kisosi daban-daban na annabawan Allah musamman annabi Ibrahim irin jarrabawa da Allah ya shi Allah ya jarrabe shi ya ainihin wato ƙara girmama shi bayan jarabawa annabawa daban-daban sun shiga cikin jarrabawa don haka duk irin abin da muka gani jarrabawa ce daga Allah domin haƙuri Qur'ani ya ce za mu jarrabe ku da wani ku na tsoro kowa na cikin tsoro da tashin hankali yanzu in za ka yi tafiya kana cikin tsoro kana cikin tashin hankali za mu jarrabe ku da yunwa talauci za mu jarabe ku da tauyewar dukiya a yi ta asara kasuwa na konewa wurare abubuwa da yawa yana faruwa za mu jarrabe ku da kashe-kashe da mutuwa rashin ainihin wato rayuwa za mu jarrabe ku da 'ya'yan itace a gonaki ko a yi shuka da zama da kyau ko ko 'ya'yan itacen da ake samun arziki ta hannu ta nan su ma a samu jarrabawa ta yadda ba za a samu yadda ake so amma duk lokacin da jarabawa ya zo sai Allah ya ce to kai admission ga masu haƙuri suka gane Allah ne ya jarabe su suka yi haƙuri suka mai da amari zuwa ga Allah kai musu admission ta gidan aljanna su ne waɗanda idan idan masifa ya same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba su tuna cewa wane ne sanaji wane ne sanadi a'a Allah ya jarrabe ni sai ya zama ya sanya sanadin ta hanyar wani kai ga cewa Allah ne to kuma ka mai da al'amari zuwa ga sai ya yi mana to haka muna fatan Allah ya yi mana wannan fitina Allah ya kawo ƙarshen sa kuma muna ƙara kira gare ku himma da kuke yi da kokari wurin daji da wannan fitina to a ƙara karfi a ƙara ƙaimi mun san kuna yi amma dai a ƙara saboda al'umma suna tsammani gwamnati kullum kuma dama haka yake kariyar addininsu rayuwarsu dukiyarsu da duk halin suka samu kansu da gwamnati ce farko abin tambaya saboda haka ku yi iya kokari kowane shugaba zai zo gaban Allah a daure ba abin da zai kwance shi sai adalcinsa ya zama ka yi iya kokari ka ga al'umma ba ta shiga cikin wani hali ba ka ba da kariya Allah ya san cewa kokarin da za ka iya kenan sauran lamari kuma a barwa Allah sannan a ci gaba da addu'a ana dogaro ga Allah manzo Allah zai fuskanci kafirai a yakin Badar sai da ya tsaya ya rinka addu'o'i ya rinka addu'o'i ya daga hannu har sai da sai na abubakar ya zo yana dafa faɗa masu faɗa yana ce allah ya karɓi addu'ar ka ya isa ya isa saboda addu'a haka a dagi a kaskantar da kai a yi ta roƙon allah duk waɗanda suke da hannu cikin waɗannan kulle-kullen fitina akwai waɗanda suke da biyan bukatar su a ciki allah ya fi musani in ba masu shirya ba allah ya magani su sannan a ƙarfafa al'umma a ko'ina suke su yi ƙoƙarin tanadi na addu'o'i da ƙoƙarin kare kai gurin hali da sanar da hukuma irin miyagun mutane da ke shigowa don ɗauki mataki kuma babu shakka jami'an tsaro sun yi karanci dole a ɗauki matakan ƙara su tun daga gwamnatin tarayya tun da gwamnatocin jihohi ba su da ikon ɗaukar ɗan sanda ko soja dole a ɗauki matakan irin wanda ita ba da shawarwari don a samu a zaƙi da wannan fitina da girma mataimakin gwamna da yake eh, yanzu kai ma ka dawo kuma yanzu muna hanya muna ƙara godiya da yadda aka mu kuma a ƙara mana godiya da mai girma gauna da irin girmamawa da yake mana kuma muna godiya da irin yadda ake ba wa ƙungiyarmu da sauran jama'ar a nan jihar sokoto goyon baya suna gaya mana irin ƙoƙarin ku da irin alkhairin ku da irin tallafawa ku da irin taimakawa muna fata allah ya sanya albarka allah mu ɗaukakin sarki ya zauna da wannan jiha lafiya ta da ƙasa lafiya mai gida wadatin al'umma ku da muka zo gaba daya muna ƙara godiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh manyan manyan kwaye shugabanni wanda ba lokaci ba zai wanda ba a wata suna kowannen su ga wanda a cikin manya-manyan wannan tawagar da albarka shugaban ƙungiyar izala na jihar sokoto wanda yake a rubuta shaƙi na su in gaya ma malamar romo shekara talatin da suka wuce a hannun shi na tashi harkar aikin gwamnati tun 1992 shine ya koyar da ni tarbiyya ta al'adar zamantakewa da al'umma da kuma aiki shi kanshi da haka matsayin uba mallam abu mai kyauri na da shi kai ne da wani abokin mahaifi na mallaka da gari shi ma da duk waye ne waɗanda muka tashi tare da su wadanda ba na tarbiyya ta kwarai ina ƙara godiya ta hannunka ƙara mai godiya gare su na irin tarbiyyar da na samu Allah ya sa ka musu da mafi alheri ne yan jarida sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya ta tabbatar ga Allah tsira da aminci Allah su tabbatar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Abdul Waziri Tambol CM Ramadan Sokoto da dukkanin al'ummar jihar sokoto muna farin ciki da godiya ga allah da ya kawo mana kaita da yan tawagar ka lafiya a wannan jiha ta sokoto mai albarka shekarar jiya cikin dare mai girma gwamna ya kira ni da ke gaya mun kunyewa don haka duk abin da nake baro da zo sokoto saboda shi baya a ƙasar a yau yanzu nan ma akwai mutum na mataimaka gwamna aukuwa a fadar shugaban kasa ya kamata a ce ina can amma gwamnati ce a tun da akwai wasu mataimaka yan uwana dole kuma kai ne ka zo da kanka to ba dalilin da zai sa a ce bai nan zan shi yasa ya hana ma in zo wannan taron ina sauka ministan yan sanda ya bugo min waya ya ce your excellency ya shi tun na ga yan uwanka kai ba gane ka ba yace ce mai to wallahi excellency ka ji uzurin da muke ciki yace ce to lallai kana cikin uzuri babba kuma shi kai ne ka tuka yace da Allah ya san mai da gaisuwa ce gare ka da kuma dukkanin tawagarka muna godiya kwarai da gaske bisa ga wannan lokaci da ka ɗauka ka aji dukkanin su ayyuka da kai da manyan 'yan majalisar ka kuka zo domin ku jajanta muna na waɗannan ibtila'uka da ke faruwa ina so in sanar da mai girma shugaba da ɗan majalisa ce cewa babu shakka kamar yadda ka faɗa gwamnatoci tun daga na ƙananan hukumomi da na jiha da na tarayyar najeriya allah sani kowa na iya ƙoƙarin shi a nan jiha na san mai girma gwamna cikin lokaci yi ya bayar da motoci na aikin ga jami'an tsaro sun yi da domin ɗaukan matakai na kulawa da wannan eh, kwamishinan tsaro nan tsohon soja ne eh, aminu da alfarma sarkin musulmi ne tare suka zama gidan soja tare shi ne kwamishinan tsaro kuma ɗan ƙaramar hukumar isa duk abubuwan da aka yi ta hannun shi ake gabatar da waɗannan ba da tafiya ba da girma gwamna ya soke 'yan sa kai a jihar sanfato wanda yake dalilin wannan a karmakalla dukkanin inda matsaloli sun ka hafafa irin zamfara mai duguri bincike ya gano wannan yan sa kai su ne bai amma dai kungiyar yan balga mai girma gwamna ya kara karfafa ta cewa dukkanin dan sa da ke son ya taimaka ya je ya rijista da kungiyar yan banga a bashi shaida kungiyar eh, eh, yan sanda su tantance shi domin a ci gaba da ɗaukar matakin da girma gwamna yana iya icin ƙoƙarin shi da matsalar da duk ta yi karyi ne kamar da kuka gani kuma babu wani bambancin ra'ayin siyasa yakan tashi jiya isko shugaban ƙasa muhammadu buhari da kai ne shi mai bayanin abubuwan da ke faruwa jihar kuma alhamdulillah muna kara godiya da shi kai ne mai girma shugaban ƙasa muna roƙon allah ya ƙara mishi lafiya ba shi dubara da fasaha da kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba lokacin da mai girma gwamna je iskoci ya mai bayani ba ce da ba za a ɗauki awa ashirin da ba sai mun ga maki da bayanin da aka ce aka girmi shi wannan horo wannan abu da girma gwamna ya tashi da kanshi a iskoci kuma ba a mai da sati ba sai da aka umarci rundunar sojoji suka shigo suka yi aiki wanda an samu nasara kwarai da gaske wanda abubuwan da ke faruwa halin yanzu eh, kamar yadda batu ya ce ba za a rasa harkar kwalasar damage ba yanzu su waɗannan gudun ɗan eh, bandit ɗin su masu matakan da gwamnati ke ɗauka tsakanin da allah yana da kyau kuma ana ƙara samun ci gaba har wasu suna tunanin su aje kayan aiki su bidi yin sulhu wadda kuma ba su da wannan su ne ke gudane-gudane duk inda kaddara ta tsotsa za ka ga an samu al'umma wadda kamar da shugaba ka faɗa wanda kwanan shi suka kare to kuma babu magani muna ko Allah shi kawo muna ƙarshen wannan al'amari kuma ba mu da wasu kalmomi da za mu kare maka godiya da dukkanin yan majalisunka na wannan tataki da kai yau ka zo har san da kanka wannan ba karamin mu farin ciki na da godiya ga Allah gare mu ba muna roƙo Allah shi kara maka lafiya Allah kara maka nisan kwana da ke da dukkan ƴan majalisunka Allah shi kawo mana ci gaba na alheri a wannan ƙasa ta mu da wannan musulmi Allah ya kawar da su mun gode mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin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 musamman najeriya da aka zo da lafiya ya ala waɗannan bidiyo da suke faruwa waɗannan jihohi allah ka yayi mana ya allah ka yayi mana wuraren da wata fitina ba ta kai ba allah karka ba ta kai ya allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai taimakonka ya allah muna roƙonka ya allah ka tausaya mana ka duba halin da al'umma take ciki ya allah ka cire mai da wannan hali da muke ciki ya allah ka dawo da zaman lafiya da muka sani tun yayi يا الله يا رحمن يا الله يا منان يا خالق الإنسان يا فاطر الأكوان يا منزل القرآن جئناك فارحمنا مغفرك الرحمن يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا منزل الأمطار يا منبت الأشجار يا قابل الأعذار جئناك فاغفر لنا مغفرك الغفار da girma gwamna mai tafiya Allah ka dawo da shi cikin iyalansa lafiya Allah ka dawo da shi cikin jihansa lafiya da girma da fi gwamna Allah ya taimake Allah ya maka jagoranci Allah ya ku zuwa ga abin daidai ya amince ko kai da shi ya Allah duk abin da muka roƙa na alheri ka ba mu alheri da mutum samu roƙa mu Allah da ka hana ya Allah duk sharri da muka tuna da shi muka rage tsare ka tsare shirin da mutum na mutum da tsare mu Allah kar ka bari da suke mu su rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin